Bismillahir Rahmanir Rahim. Bintalo, babi na biyu. Ai yanzu kuwa zan sa a tara mutanen gari su zo a yi musu bulala tamanin tamanin a gaban su dan masu yi su yi koyi su yi hankali. Hakan ko aka yi mutane suka taru aka gaya musu abin da suka yi niyyar aikatawa aka zane su sai kuka suke suna nadama. Bayan an sake su kowa ya watse inda ta kirawo Abdul godiya ta kama hannun ta biyu suka tafi gida. shi ma sallama ya yi wa mai gari ya kuma ba shi shawarar da su rika sa ido sosai akan ƴaƴayensu ko da ya tashi tafiya an roki a kai shi gidan inda su yi sallama hakan ko aka yi mai gari ya sa aka raka shi suna zaune tsakar gida mutane suna ta shigowa suna yi wa inna jaje da taya ta farin cikin rashin afkuwar lamarin yaron mai gari ne ya shigo ya ce wai sojan nan yana son magana da inna inna ta ce ka ce ya shigo daga ciki mutanen cikin gidan suna jin haka kowa ya miƙe suka yi wa inna sallama don su ɗan sanda ma tsoro yake ba su bari kuma soja bintaloma ɗaki ta shige don ba ta ƙaunar ganin ganin shi sai mita take tana faɗin ko me ya zo yi anan kuma ohon mishi ni da allah ta ba harbe mu zai yi ya gudu ba yana shigowa inda ta shiga daki dauko sallaya bin talo ta da kallo ta cewa inna yanzu wannan katon arnan zaki shimfiɗa wa sallaya lalle ma inna kin shahara amma inna ta kalle ta tace dan iyayenki mutumin da ya to rayuwarki me idan ya zo na sauke shi a sallaya ni ki fito ma ki yi mishi godiya da bakinki Raba baki ta tana zaro ido ta ce wa ni dan Allah ya baki haƙuri ki je dai ke da baya baki tsoro amma ni kam har ga Allah tsoro yake bani musamman idanuwan shi kamar gauta. Inna ba da ce mata komai ba ta fice abinta shi ko yana tsaye yana jin duk dramar da suke yi. Ya jima bai ta abin da ya bashi dariya ba sai ya musamman maganar Bintalo. ka yi haƙuri na barka tsaye ko sun kuyawa ya ce ba komai za ta shimfiɗa sallayar ne ya yi sauri ya amsa ya shimfiɗa ya tuba takalman sai ya zauna suka sake gaisawa cikin mutuntawa a nan take gabatarwa inna kansa ita ma ta yi mamaki da ta ji musulmi ne nan su a ƙauyen Eh, cin su babu musulmi a aikin soja dama inna abin da ya an ce a kawo ni wajen ki ne na kina ta mareniya ta yarinyar nan ma'ana kenan iyayenta gaba ɗaya sun rasu ko babanta ne ya rasu nan take inna ta kwashe labarin bintalo ta bashi har rashin jinta babu abin da ta ɓoye mishi ya ji tausayinta sosai kuma labarin ya taɓa mishi zuciya take tuno da maganar mahaifinsa kafin ya rasu ka ji tausayin na ƙasanka kai ma ubangijin ka zai sausaya maka tsintar kan sai da zubta hawaye nan da nan inda ta kiɗa ta ce na shiga uku Allah ya sa ban bata maka rai ba share hawayen yayi ce ba ko ɗaya mama labarin da kika faɗa min ne abin tausayi yanzu wannan jikar ta ke tunda ta taso bata san iyayenta ba sai ke kashi Allah ya yi ta mara jin magana gaskiya inda ke kanki bar tausayi ce kina kokari Allah ya biya ki da gidan aljanna ita ma inda hawaye ta shiga zubawa ta ce amin yaro amin amin yanzu inda har kuɗin makaranta ke yake biya masa ina dangin mahaifinta suke share kwallon da ta zubo mata sai ta ce ai bin talo ta yi makarantar allon da na kai ta da na takura mata ma in ta yawon ta take yi tana neman magana in ta gaji ta dawo gida har na gaji na sa mata ido dangin da kuma tun bayar da suwar iyayenta suka canza mana suke kyamatar mu in na je musu da wata magana akan bintu sai su ce ai ba a hannunsu take ba don haka babu abin da za su iya ƙarshe ma babban dan wan mahaifinta ya kuɗi a birni ya kwashi 'yan uwansa suka koma babu ruwansu da ita allah gatanta ni ce gatanta a duniya wata zazzafar iska ya farzar wacce sai da inna ta ɗan razana ina ruwan soja yanzu inna bintalo ba ta zuwa kowace irin makaranta ma'ana babu arabu babu boko zaro ido inna ta yi ta ce boko to ai duk ƙauyen nan ma babu makarantar boko kwanakin baya ne ma aka buɗe ta maza ita ma aka zo aka daina don mutanen garin nan ba sa ra'ayin boko jinjina kai abdul yayi a zuciyarsa kuma ya ce tab dama har yanzu akwai masu irin wannan tunanin a cewar yara ba za su yi boko ba a fili kuma ya ce to sai me inna mu nan makarantar allo kawai muka yarda muka yi yaran mu yara da yawa suna zuwa ni ce dai tawo jikar take yarda ta gwammace ita ta yawon tsokana gaskiya da sake inna yanzu fa komai ya canza ko ina ci gaba ake yanzu an daina wannan yayin ƙin boko ko ina boko ake yi ba maza ba mata zaro ido inna ta sake yi ta ce au yanzu sai a bar ya mace ta yi boko ɗan nan kwarai ma ko inna yanzu an daina zama cikin jahilci turka shi ako wannan ba a ƙauyen birwa ba mazan ma ba so ake yi sai ba balle kuma a ce ya mace kiran wayar sa da aka yi ne ya katse masa hirar ya ɗauka, ya ce hello na ku jira ga na ɗan tsaya wani abu ne am ya kashe wayar ya jiyo kan inna ya ce inna zan koma abokan aiki na suna jira na insha Allah zan dawo an gama gari za mu tattauna yana gama faɗa ya mike suka yi sallama da inna ya tafi tana jin dariyarsa ta fito daga daki tana ce Allah ya sa kare da yau na ga mutum da shegen shishigi ko ina ruwansa da rayuwar mu ogo to bara na kira miki shi sai ki faɗa mishi da sauri ta rago inna ta ce a inna rufa asiri mana so yake ya balla miki ne yoni da zai balla min ke ma aida ya kyauta min dariya ta sa ta ce ya san inna ba har zuciya kika faɗi wannan kalmar ba haka dai suka ci gaba da diramar sai ita da innar ta har dare ya suka kwanta barci washe gari da sassafe ina tashi bintalo ta ce ta ce ta ɗebo masa ruwa ba su da kona dama koko tana kunkuni haka ta ɗauki bokitin ƙarfe ta bace. rijiyar cike take da 'yan mata suna bin layi saboda gogar guda ɗaya ce tana isa ta ijiye bokitin ta akan layi ta cewa ce karshe shiru ba wacce ta kula ta ta sake cewa ina magana kun yi shiru ko kurame ne a wajen ne ban sani ba cewa suka saka gaba ɗayansa banda wata yarinya guda ɗaya da ta zauna kan bokitin ta ya tsabin talo ta sa a bakinta alamar ta ji hashin abin da suka yi mata karfin hali ta yi ta ce uban wa kuke wa dariya to na yi muku kama da mahaukaciya ne habi ce ta matsa gab da ita ta ce yau aike kin fi wata mahaukaciyar hauka ma don ni ban ma sa ki cikin matsayin masu hankali ba kulwa ta kara da cewa ai ni na so su dan audu sun yi mata aika aika da na karshen rashin kunya ai suka sake kwashewa da dariya binta lokuwa ta kai kololuwar jin haushi tana so ta rama amma tana tsoron duka don ko babu mai raba su a wajen wannan yar budurwar ce mai suna Saddiqa ta ce haba ku ko Habi mai ta yi muku daga zuwan ta ke kuma kulluwa da kike tara sai mata aika aika idan ke ce zaki ji daɗi haba ku dinga yin abu irin na masu hankali mana nan fa bintalo ta sa mu bakin magana jan an goyi bayan ta ki rabu da su Saddiqa duk zan yi maganin su ɗaya bayan ɗaya ta karasa maganar cikin rawar murya sadiqa ta ce a'a binta don allah ya isa ba na so ku fara wannan tashin hankalin naku mu je na baki layi na kiɗi baki tafi gida ta karasa tana jawo hannun bintalo suka je ta juya mata ruwanta a bogitinta sai da ta juya ta yi wa sahabi gwalo sannan ta wuce su kuma suka rufe sadiqa da masifa ita dai bata tanka musu ba har suka gama suka tafi tana shiga gida ta rushe da kuka inda da take zaune tana jiran dawowarta ta yi saurin miƙewa tana faɗin lafiya ban talo ya taɓo min ke da safiyar nan inna shi ɗaya min ruwan nan in gaya miki abin da sahabi suka yi min sauke mata ruwan inna ta yi ta ce mai suka yi miki sai da ta sake fashewa da kuka ta ce inna wallahi sahabi sun tsane ni ina zuwa rijiya suka hau zagi na har da dungure min kai ita kuma kulwa ta ce wai da masu ɗan aure sun yi min aika aika tana faɗa tana buga kafa tana kuka ki hakuri ban tulo ki ta harkar su kin jiko idan baki kula sau ba za su kula ki ba su ma ita kuma kulwa ta je bakin ta ya sari ɗanyen kashi. dama na ga take takin su kishi suke yi da ke sun ga kin fi su farin jini kaf ƙauyen nan tana jin haka ta washe baki ta fari da ido ta ce imana inna kuma dan sun ji ila dan mai gari ya ce yana sona shine suke bakin ciki to sai dai su mutu inna ta ce yau waje kallin ki rabu da su ki zo idan mun gama abin da za mu yi zan baki kuɗi kin ga yau kasuwa ki je ki siyo kayan kwalliya tunda na ga na da sun kare ga a tabbacin wacce in na soyewa ta kawo miki ki kai kandala ta ɗinka miki runguma in na ta ce ina son ki in nata na gode Allah ya saka da gidan aljanna tana faɗin haka in na ta ji kamar jita ce babar bintalo ta yi magana ni ta yi son bintalo yana kara ratsa ta da yin ta kadai take gani ta ji daɗi komai rigimar da za su yi kuwa tun da ya baro ƙauyen birwa yake tunanin rayuwarsu sai tuna maganganun inna yake yi nan da nan ya tuna da lokacin da yake yaro idan suna hira da baban shi ya ce mai yake so ya zama bayan soja kan ce yana so ya zama mai taimakawa masu neman taimako sannan ya ilmantar da waɗanda ba su da ilimi a fili ya furta alhamdulillahi lokaci ya zo da zan cika alkawarin da na daukar wa dadi sultan da ke kusa da shi ya ce oga kai da wa kake magana sai a lokacin abdul ya lura ashe a fili yake magana fuska ya ce no ba komai suka ci gaba da tafiya har suka yi sabarar ɗinsu washe gari da sassafe abdul ya tashi da shirin tafiya gida ya sanar da yaransa zai je gida iyalinsa ba lafiya da yake shine babba a cikin waɗanda aka tura garin zamfara don ba da shi aka shirya tafiya ba ma amma ya daɗe ya ce sai ya bi su kafin ya kai ta barin barikin sojojin ma aka yi musu waya aka ce dukansu su dawo za a kawo wasu hakan ko aka yi suka shirya suka tafi birnin abuja cikin helikwafta suna isa ya kagauta ya gan shi a gida ko da ogansa ya lura da haka sai ya yi dariya ya ce yaro na kana so ka je ka gama mako na san dama za ka yi masan ɗanta shi sa na ce ba sai ka je ba tunda ba wani babban abu ba ne ya faɗa cikin harshen turanci abdul ya sara mai suka yi sallama ya nufi gidansu gida ne tan kashe shi faɗar irin girman gidan da tsaruwar wata bata baki ne tun daga bakin titin nake ganin sojoji masu gadin anguwar yana isa aka wangale masa gate don na motarsa yana faka na ga ma'aikatan sojoji sai zuwa suke suna sara masa ya wuce kansa sai ya shiga cikin wani ƙayataccen falon tun daga bakin kofa yake jiyo dariyarsu tana ganin sa ta taso da sauri ta yi hagin ɗan shi hamma yaushe ka dawo ba mu sani ba dawo ta ya saka karasa sa take zaunar da ita ya ce hautar mama dawowa na kenan ko gida na ban je ba na yau nan dan nayi misin naki riko hannunsa ta yi sosai ta ce wallahi ni ma haka hamma yanzu muka gama hirarka da mama na ce mata ni fa idan ba za ka dawo ba zan bi ka dariya ya saka sosai dama idan za ka ga fara'ar abdul sosai to yana tare da blood system shi sahira ko mamar shi dan ko matarsa bai cika yi mata fara'a ba dama dama in yana wasa da dan sa'id faruk au shi kenan aini ba ka yi musun ɗina ba ko yar uwarka kawai kai sani mahaifiyarsa abdulhaji ya zainab ta faɗa cikin zolaya da sauri ya saki sahara ya ce haba ni na isa na ce ban yi musun ɗin mama ba suka sai sai da dariya kafin mama ta ce to ya aikin habdai komai ya yi kyau alhamdulillah mama na ji daɗin zuwa garin nan don na haɗu da abin da nake nema na yi nan gaba a tare mama da sahara suka ce wani abu kuma To mai bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka